This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan rana Juma'a 20 ga watan Disamban 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfilu da kanun labaran. Yau Juma'a manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin Biden suna birnin Damascus domin gana da sabbin hukumomin Siriya ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham HTS. ƙudurin kasafin kuɗin gwamnati da donald trump ke goya baya ya gaza a majalisar wakilan amurka jiya alhamis yayin da ɗimbin 'yan jam'iyyar republican suka bijirewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar haka kuma za a ji cewa jami'ai sun ce harin da makami mai linzami da rasha ta kai kan ke babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu tara kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa sojojin Nijar sun fito da wani sabon salo a fagen yakin da suke yi da 'yan ta'adda ko yaya 'yan kasar suke kallon wannan sabon salon? Nijar yanzu alhamdulillahi sojojinmu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa yanzu su ne ke bi 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda a kan ana kama su ana kai musu farmaki akai-akai. sai suna ganin kamar farhulla ta faɗa ma sojoji inda suke. Sannan yayin da ake ci gaba da cece kuce a kan janye takardun mallakar ɗaruruwan filaye a babban birnin tarayyar Najeriya wanda ministan Abuja ya son wike ya yi. Wasu masana al'amuran shari'a sun bayyana cewa duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallaka wa jiha a matsayin cewa shi gwamna ke da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa ta dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karɓe filin to za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar amurka da tashoshi ƙawayenta na ƙasashen afirka sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel amma yanzu za mu fara ta jin halin da duniyar ta wuni sarfilu gare ka jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya yau juma'a manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin biden suna birnin damascus domin gana da sabbin hukumomin siriya karkashin jagorancin hayat tahrir al-sham hts mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ganawar farko ce kai tsaye tsakanin washington da sabbin jami'an na siriya babbar jami'ar diplomasiyar ma'aikatar harkokin wajen amurka babar leb da jakadan shugaban kasa kan harkokin garkuwa da mutane raja cartons da kuma babban mai ba da shawara daniel robinson wanda a yanzu ke da alhakin jagorantar aikin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar siriya ke yi su ne jami'an diflomasiyyar da amurka farko da suka je da damascus tun bayan da 'yan tawayen siriya suka hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad ziyarar da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin kasashen yammacin duniya ke buɗe hannayensu ga ƙungiyar hts da shugabanta ahmed al-shara tare da fara muhawara kan ko za a cire sunan ta'addanci ko a'a ziyarar tawagar ta amurka ta biyo bayan tuntuɓar da ta yi da faransa da birtaniya kwanakin baya ƙudurin kasafin kuɗin gwamnati da trump ke goyon baya gaza a majalisar wakilan amurka a jiya alhamis yayin da ɗimbin 'yan jam'iyyar republican suka bijiro zaɓen shugaban ƙasar lamarin da ya sa majalisar ba ta da wani cikakken shiri kan kaucewa rufewar gwamnati da ke ƙara kusantowa da ka iya kawo cikas ga tafiye-tafiyen kirsimati ƙuri'a da aka kaɗa ta fito fili ta bayyana kurakurai a cikin jam'iyyar republican ta trump da za ta iya sake bayyana a shekara mai zuwa lokacin da suke da iko a fadar white house da kuma majalisun biyu trump ya tursasa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su haɗa kai kafin ya hau karagar mulki a ranar 20 ga watan janairu amma mambobin jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya sun ki amincewa da wani kunshin da zai ƙara kashe kuɗaɗe da share fagen shirin da zai ƙara bashin ƙasa da ya kai tiriliyan shida na gwamnatin tarayya jama'ai sun ce harin makami mai linzami da rasha ta kai kan babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu tara moscow ta yi kirarin cewa tana mayar da martani ne ga harin da ukraine ta kai akan rasha ta hanyar amfani da makaman da amurka ta kera akalla an ji karar tashin mamai uku a cape jim kaɗan kafin fitowar rana a yau juma'a dakarun sojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyar na iskanda da aka harba a birnin jami'ai sun ce tarkacen makamai mai linzamin da ya faɗo ya yi barna tare da tayar da gobara a yankuna uku ma'aikatar tsaron rashi ta ce harin na mayar da martani ne ga harin makami mai linzami da ukraine ta kai a yankin rostov na kan iyakar rasha kwanaki biyu da suka gabata an ce harin ya yi amfani da makamai masu linzami shida kirar amurka da kuma makamar roka guda hudu na storm shadow da birtaniya ta samar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin sarfilu ya karanto sauran labaran zamu nufi jamhuriyar Nijar don kawo muku rahotonmu na farko. Mai cewa yayin da yau sojojin Nijar sun bijiro da sabbin dabarun yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke yunkurin ci gaba da addabar al'ummomi a ƙasar. Lamarin da ya ja hankalin masana lamuran tsaro. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana. A janguriyar Nijar dai a baya-bayan nan sojojin kasar ne suka canza salo da masar dabarun yaƙi inda suke farauta 'yan ta'adda ba dare ba rana a gari ko kuma a dazuka maimakon zama cikin shirin kariya a barikokinsu ko a kan iyakokin kasar abinda ya kawo sauƙin har-hare ba kamar inda an kai to ba. Shi ne ya sa askarawan na janguriyar Nijar hituwa da wannan salon wannan ita ce tambayar da na yi wa wani ɗan jarida masanin lamuran tsaro. Sunana Ismail Isufu ni ɗan jarida ne a nan birnin kwanne canjin da aka samu a bangaren sojojin niger shine da suna a barikin soji sai jira sai an kai hari su mai da martani su ta nan shiga wajen mai da martani yanzu bamban da can sun samu kayan yaƙi na zamani kamar irin su drone da satellite da sauransu yanzu su da kansu ke zuwa neman 'yan ta'addan ba sai sun jira an ce an kai hari ba sannan kenan su da kansu ke shiga lungu-lungu sako-sako suna neman ainihin 'yan ta'addan da jira suke yi kenan ina zai samu dama ya zo ya ce ya yi maka barna shine kuma makasudin ma ragowar hare-haren da muka asaho da shi a wannan lokacin. Sai dai 'yan kasar da ke gamsuwa da wannan matakin na ganin cewa wannan salon ne kan sa 'yan ta'addar abukawa bayan Allah da ba su san hawa ko sabka ba in ji Alhaji Hashimu Muhammadu. Nijar yanzu alhamdulillahi sojojinmu Allah ya ba su kwarin gwiwa yanzu su ne ke bida 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda a ana kama su ana kai musu kai akai-akai sai suna ganin ka kama farhulla ta faɗa ma sojoji inda suke alhali su soji yanzu kaya aiki gare su na hango inda makiyan ƙasa shike sai su tara hula su kashe hula wanda bai ji bai gani ba. Brigadier Habibu Kakale mai ritaya ya yi mana bayanin dalilin da yasa sai a wannan lokacin ne rundunar sojojin ƙasar ta ɗauki wannan matakin. Da soja nan an samu su ligizami ne ba a bar su ba su ta ci aikin su to yanzu kuma su sun ɗauki suna da kaya an ba su kaya min hakan masu ba su rahoto to babu dama su ne gaba da rahoto su ce ga soja ga su ga su dama soji wace ke a bar shi ta shi ma shi bai ba a iske shi ba kuma surtu lambobin nan da an ka bada lamba uku na fan na gendarmerie da na polis ga sai su azar kamar mutanen gari ne ga faɗa ma soja a lokacin soja suna yawo ne fatur suka ko ina suna suna yawo ta kuma ga vector aerian suna yi can kuma na kama yan uwa na eh, yanzu sun rasa inda za su yi. A cewar Abbas ba wani tsohon jami'in gwamnati ruwan wuta da sojojin sama da na ƙasa da haɗin guwar takwarorinsu na ke kewa 'yan ta'addar ne kawai mahita a wannan yakin da aka cilasta a ƙasashen yankin Sahel. Zama a ce wai a zamna a yi tattauna da ɗan ta'adda saboda a yi sulhu wannan ba su taso ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terorist da ɗan ta'adda sai dai in shi ya kawo kan shi. Yanayin insha Allah kuma idan mutane al'umma sun ba da goyon baya to za ka ga wannan abu an kawo ƙarshen shi insha Allah. Wannan salon yakin ya sa an samu ragowar abkawa barikin sojoji da ma rage kaiwa mutanen gari hari ko da yake 'yan ta'addar kan kai har-harin sari kanoke tare da arcewa cikin hanzari don tsoron murtanin jami'an tsaro na sama da na ƙasa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Tun gaida na birnin Kwanni. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu gasar filu da kashin labaran duniya na biyu. Jam'iyyar kwamnisanci mai mulki a China ta yi amfani da wani wakili a California wajen yin tasiri a siyasar jihar. Masu gabatar da kara na Amurka sun faɗi jiya Alhamis yayin da suke fitowa da tuhuma-tuhume kan wani ɗan ƙasar China. jami'an fbi sun kama young mike Son, mai shekaru 64 a gidansa da ke chilo hill kusa da los angeles bisa zargin cewa ya yi aiki a matsayin wakilin wata ƙasar waje yayin da yake shiga cikin siyasar cikin gida koken ya ce sun ya zama manajan yakin neman zaben kuma maskusancin wani ɗan siyasa da ba a bayyana sunansa ba wanda ya tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi a shekarar 2022 a lokacin yakin neman zaben ana zarginsa da haɗa baki da Chan Jun wani ɗan ƙasar China da ake yanke masa hukuncin ɗaurin kurkuku a watan jiya kan aiki a matsayin wakilin Beijing ba bisa ƙa'ida ba game da tsarin na ƙoƙarin tabbatar da an zaɓi wani ɗan siyasa. Kamawa da hukuntawa da Myanmar ta wasu masunta hudu 'yan ƙasar Thailand a baya-bayan nan ya ƙara dagula zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan kudu maso gabashin asiya inda wasu manzarta suka shaida murya amurka matakin na da nufin samun halacci da amincewa gabanin manyan tarukan gwamnati a bangkok a cikin wannan mako a farkon mako nan ne wata kotun myanmar da ke kautan ta yankewa wani mai jirgin ruwan kamun kifi ɗaurin shekaru shida a gidan yari yayin da wasu masanta uku suka samu ɗaurin shekaru hudu a gidan yari hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar harkokin wa kasar thailand ke ci gaba da tattaunawa don ganin an sako su kuma yayin da kasar myanmar ta fi ɗaukar hankalin manyan tarihin gwamnati a bangkok titan crack masanin kimiyyar siyasa a birnin bangkok na jami'ar kong ya shaida murya amurka cewa a bayyane yake cewa myanmar na amfani da musuntan ne domin cimma muradinta. filu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu nufi Najeriya da mun kawo muku mu na gaba. Ƙasa da sa'o'i 48 da sanarwar karɓe wasu filaye 762 a unguwar mai tama a birnin tarayya Abuja bisa rashin biyan kudaden da doka ta ƙayyade ga mallakansu baya ga wato batun saba ka'ida wajen amfani da filayen. masana shari'a sun tabbatar da cewa doka ta bai wa gwamnati damar kwace filaye a bisa wasu sharuɗa uku daga abuja ga halima abdulrauf da ƙarin bayani cikin filayen da aka kwace dai akwai na wasu da ke da kusanci da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari wato na gidauniyar muhammadu buhari 'ya'yan cikinsa kakakin majalisar wakilai gwamnan jihar kaduna da wasu fitattun 'yan majalisa da dai sauransu lamarin soke filayen da ya jawo muhawara mai karfi ne sakamakon yadda aka yi ta yaya ta cewa an kwace filin tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari batun da mai magana da yawunsa malam garba shehu ya musanta wannan fili da ake ta kaiwa da komowa kansa ba mallaki shi uba Muhammadu Buhari ba akwai wasu da suke kusa da shi suka kafa gidauniya da sunansa Muhammadu Buhari Foundation suna da goyon baya na mutane da dan dama su suka nemi wannan fili aka ba su to su yayin da suka zo za su yi certificate na wannan fili sai aka tsawwala musu wani irin kuɗi wanda yake ya wuce hankali sai suka hakura ba su biya ba su muna ganin ko da gangan ma aka yi dan a kwashe filin shi yasa su dai ba su biya ba shugaban Muhammadu Buhari ya mallaki fili guda ɗaya tun kan ya hau mulki a Abuja. Sanda yana mulki an kawo takarda an ce ya cika da shi da ministocinsa za a ba su fili bai cika wannan takarda ba ya dawo da ita ya ce a shi yana da fili. To ƴaƴan Muhammadu Buhari abinda suka mallaka in dai mutum ya balaga ai ko a shari'a yana da iko ya mallaki dukiya ai ba za a tambayi mahaifin mutum akan abin da dansa ya mallaka ba. Sai dai in akwai tambaya akan wannan fili to a je a tambaye su waɗanda aka ga sunayen nasu su yi bayani akan wannan. Ko menene doka ta zayyana akan karbe filaye daga waɗanda suka mallake su a baya ga bayani daga bakin masanin shari'a barista hamza nuhu ɗantani ke magana akwai hanyoyi guda uku wadda ita a uh, supreme court ta zayyana wajen kwace filaye akwai kes na cil uh, versus attorney general federation 2021 a supreme court ta zartar da abubuwa guda uku da gwamnati za ta iya kwace fili ko a jiha ko a birnin tarayya kin san nan minista shine a matsayin gwamna na birnin tarayya na farko a duk abubuwan da ya shafi walwala ko jin daɗi ko bukatun al'umma na jiha ko na birnin tarayya in dai akwai wani dalili kaban misali gina ko kaban asibiti ko makaranta for the benefit of uh, mutane to za iya kwace fili na biyu kuma shine idan ya samu sabanin bin ka'idan doka na uku akwai irin mutum ya banzatar da filinsa misali akwai ka'ida da ake ba mutane shekaru da su iya zama a fili kin san a ka'idan doka duk gidaje ba ana ba su zama da zaka yi kaman a matsayin haya kake ko filin kare haya kake a wajen gwamnati shi ma masanin kundin tsarin mulki kuma fitaccen lauya barista magaji mato ibrahim mai mukamin san ya yi karin bayani akan dokar da ke gudanar da kasa a najeriya wato land use act akwai dokar da take gudanar da harkokin fili da kuma kasa a najeriya wacce ake kira da land use act wacce aka yi ta in 1978 a wannan dokar duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallaka jiha a matsayin cewa shi gwamna ke da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa ita dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karbe filin a duk lokacin da aka tabbatar ba a cika ka'idodi da aka tsara ba so wannan sashi na ɗaya shi ya ba shi damar mallakin harkokin gona sannan sashi na ashirin da takwas ya ba shi dama ya karbe fili ko kuma a'a gwamnati tana da wani abu da za ta yi da zai amfani jama'a a baki daya a maimakon a ce mutum daya shi zai amfana to gwamnati tana da ikon ta karba wannan filin domin ta yi amfani da shi a bisa ka'ida kuma ita wannan dokar ta sarrafa harkokin kasa da filaye general doka ce wace ke ta yi applying a dukkan Najeriya. Duk kokarin ji ta bakin hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja wato FCTA akan ko za ta saurari koken wasu da suka ce kankanin wa'adin da aka iba musu ne sanadin gaza iya bin ka'ida ko biyan kudaden da aka kayyade a gwamnatanci a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to an gaishe ki mai hali dubu muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc a kamitoci 16 25 da 31 yanzu ga shirinmu na gaba da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da shi. Masu sauraron wannan shiri da ɗan gari wanda radiyon sashen Hausa na murya Amurka ya ɗauki nauyin kawo muku a kowane lokaci kamar haka. Wannan karin da muna ƙasar jamhuriyar Kamaru ne, allah muke dashi radiyo da ke bin duwala wanda ta kama shi akan meta tara da digo tara ga daren zango. A dakin shirye-shiryen namu muna tare da Alhaji Ali Danas ne ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna na garin Edeya. kuma gari ne wanda yake tazarar kilomita kusan 300 daga babban birnin tarayyar kasar jamhuriyar kamaru yawunde sannan kuma daga birnin cinikayyar kasar kamaru duwala wannan gari na ideya yana tazarar kilomita 60 ne kacal gari ne wanda ya karbi al'umma da dama musamman ta bangarori daban-daban wanda yake yarika ne suka haɗu a wannan gari. amma kuma akwai ci gaba da zamantakewa wanda ake yi na yau da kullum a idan na barka da shigowa cikin wannan ɗaki namu na waɗansu shirye mu a halin yanzu to salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu garba na godiya kwarai da gaske da gayyata nan da kai da kuma yadda za mu yi mu shirye-shirye akan wannan fanni na ɗan gari ɗan gari wanda ake ta ɗan gari akan ci gari ko in ji in ji hausawa ya dana wannan gari na edeya su wane ne suka kafa wannan gari na edeya to a gaskiya dai za mu yabe tarihi kan ba wani waɗansu wanda suka kafa wannan garin shaidu mu ce muka bakoko wato su ana kiran su bakoko su ne ƙasar na asali su ma suna nan kamar dai ainihin mutanen ƙasar gajejerun mutane ne kamar pigme kamar yadda da a kasancewa asalin 'yan ƙasar kamaru dama mutane ne gajejeru kamar sosai gajejeru da suke rayuwa a cikin jeji kuma rayuwansu kwarai kowa shi na da farauta mutane eh, bantu kenan gaba ɗaya suke rayuwa da farauta da batsa da kuma aikin noma wani sa'in amma ba a kowane lokaci ba. To sauran kabilu daban-daban suka tsinci kansu wannan gari na Ede. To gaskiya kan wannan gari na Ede kamar yanzu haka muna kiranta gari yayin da take a matsayin ta na ƙauye wato an samu wani albarka ne da ya zo mana wato jamusawa farkon shigowar su kamaru da suka bi ruwa shi suka fito ta Ede suka fara fitowa ana kiran ruwan din Sanaga Martim wanda garin din ma ya ɗauki sunan jihar kenan ake kiranta Departement Sanaga Martim. To jamusawa da suka fara fara zuwa nan suka fara yadda zango in ka je ma za ka samu mulkin mallaka tun lokacin mulkin mallaka wato na tuna irin dubu daya da dari takwas da tamanin hakan nan domin ake duba cewa a lokacin da jamusa suka har yanzu za ka iya samun cocin da suka kafa da kuma makarantar da suka fara kafawa ana kira shi st da kuma babban cocin katolika da wani makabartan su da suka bari a bakin ruwa da kuma gunkin mariam da suka zo da shi daga wannan lokaci to sun so su zama da wannan gari bangaren wato mm, babban birni na bangaren mu nan na bakin ruwa lokacin to daga baya ne kuma har aka gangaro kuma suka dawo da wannan birnin din Duwala amma kafin nan sun yi zama kwarai da gaske zaman tarayya da mutane da waɗannan 'yan ƙasan din ma shi wannan kasancewan jamusawa a wannan kasar ne suka zama da shi birni domin da a ƙauye muke. Wato idan na fahimta dai da wannan birni ne zai karɓi matsayin duwala a sakamakon. kwarai da gaske wannan birnin ya karba ma mm. ya zauna tsohon wani lokaci ya to ya zauna kamar tsawon shekaru takwas aka ko goma domin kaga birnin duwala a shekarar alif ɗari takwas ne da tamanin da takwas hmm. ake so mu cewa lalle kuwa turawan jamusawa sun fara zuwa amma jamusawa da ko su da ake kiran su portugal eh, su ne eh, suka fara portugal su ne suka fara zuwa suka ba ma kamaru sunanta mario dos camaros hmm. to su da suka koma suka koma shi gangara wanda suka shi suka zauna ta wajen gine equatorial hmm. shi sa kamaru ta daɗe tana mai kwaɗayin cewa gine equatorial na za ta zama jiha ɗaya ɗaya na ƙasashen kamaru har lokacin mulki a jama'a na tuna cewa don muna jihohi bakwai a ya taɓa wani magana shi ko da ko ne ministan shi da ya taɓa magana yake ce muna tanadi mu kamar da jiha na takwas na kamaru yayin da premier ministan ke ne ya zo a ya cire shi aiki wallahi ya ce bai daidai ba abu ne da ake asirance shi kuma ya zo furta ya gaya ma wannan mutum da ya takaice to kaga abu da ya dosa canjawa haka dai har ya kai da zuwan jamusa suka ma ediyan na suka fara tsayawa gaskiya wannan gari na ediyan najeriya alhaji da na wani irin kudaden shiga ne suke shiga har wannan gari ya kafu ya samu kuma suna na wannan ede ato eh sunan shi na ede kamar ya zo ne daga sunan yan kasar ne domin su ana kiran su bakoko amma su kansu suka haɗu wato da bakoko da malimba da yasuku suka haɗu suna kiran a wato tarayya waɗannan kabilu ana kiran su adiye adiye wannan tarayya to kaga tarayyan ne ya bada sunan ejiya din domin da aka jame su ko kuma kuwa ya ci mu adiye ne mutanen wannan gari na edia a gaskiya ka dauke su daki daki zaka ga cewa malimba sana'an su fatsa ne hmm. eh, ya su ku eh, kama kifi kenan ko hmm. ya su ku su ma suna daga cikin wasu kama kifin ne hmm. eh to ka gani ba nan kuma ba kokon asali sana'an su dai wato noma da noma da farauta su kuma eh da su suna cikin daji eh suna noman abubuwa kamar rogo da jamusawa ne suka kawo musu suna noman rogo suna noman kwakwa wato jan kwakwa na yi suna takawa su yi mai da shi su su sai da da manja eh manja kwarai da gaske to kaga duk waɗannan ayyukan da suka zo sai na har ma muka zo muka samu wannan ayyukan ne ake yi wannan kasuwan ne aka fi suna da ranar su wato ranar asabar ranar asabar ne za su fito daga ƙauyen su kafa kafa duk wani abin da ake da rogo daga gurka daga bambaron daga wani ne duk za ka zo ka samu daga garin kwaki duk kana za ka iya samu suna ɗan noman gyaɗa kaɗan kuma suna noman masara yayin da ake ruwa don ba za su iya noman masara a kowane lokaci ba garin ana ruwa da yawa don jeji ne dokan jeji kwarai da gaske kuma bakin ruwa ne da kananan ruwa da suke bi suke tsaga a garurukan din gaba daya. A yana na a to yanayin su na karban baki da suka shigo kasan yanzu mm. suka samu karbuwa suka mamaye wannan gari na Edeya mm. musamman yanzu gashi ana samun kabilu daban-daban Hausawa Fulani sauran kabilu dai waɗanda yanzu haka suke garin na Edeya gashi har kuma kun kun kafa sarauta da sauransu mm. kuma an samu eh, karbuwa ya kuke zama da su. To kaga um, tun somi da nake ce garin ta tashi daga matsayin ƙauye ta zama gari har za a iya kiranta ma kamar birni wato mutane na da wani irin tafiya a kowane lokaci aka ga cewa inda turawa suka zo suka tsaya zaka ga cewa mutane na fitowa daga jeji daban-daban suna isa wannan waje mu kamar mu mu daga can shashin kamar yoko suka fito a yoko kuma jamusawa ma sun je sun zauna a can har suka wani babban fursuna da ya yi suna a yoko daga yoko din zamu ya mu kasance masu bin jamusawa da hamu iso birni a da muka muka samu cewa sun kafa eh, mazaunin su kwarai da gaskiya nan mu hausawa muka zo kasuwanci ne to kasuwanci waɗannan kuma masu zuwa sayan kaya mu ne muke sayan kaya daga gudun jamusa wanda muke sayar ma yan ƙauye to a hankali eh su ƙauyawa yan garin din wanda muka samu wato a diye ba koko malimba ya suku da shauransu mm. to kasancewan hausawa da kuma kasuwancin da ake kasa hausawa suna da wani al'adarsu suka zo ke shikenan sha nemi wanzami a nemi liman kuma a nemi sarki a naɗa yaya shi kenan abin da je sauran musu su nemi gwajin kasuwa to kasance zuwa hausawa shi suka yi dan gwajin kasuwa wato gari shi zama kasuwa kamar kasuwa ne na ƙauyukan da suke wato kewayen shi kuma da akwai babban al'umma da ake kiransu basa suna da yawa kwarai da gaske shi kasuwa ya kasance a nan ne a bakin ruwa kuma gashi na hausawa sun zo kuma sun karfafa kasuwan din wato yanzu kuna samun kaya daban-daban to wannan kasuwan din shi jawo mutane suka dosa tsetarowa daga waɗansu garurukan kamaru hadda daga garurukan kamar kasashen ebola vasa meliman nan duk dai ka samu mutane suka taso suka biyo ruwa wani sa'in gogo suka biyo jeji suka iso dai wannan garin din domin ya zama babban kasuwa kafin dai jamusawa su tashi guje sun yi abubuwa da yawa daga cikin abin da jamusawa suka yi suka bari ka samu gadan sunan da suka yi da yake na kaman kwari kaman baka eh, suka yi shi wato ana kiran shi pon lansi wato gada ne da aka jefa aka yi shi shi aka jefa shi da nan kaman baka tun eh, zamanin jamusawa eh, zamanin jamusawa ne gadan din har yanzu yana da to gada za ka samu cocin nan ka samu gadan ka samu makarantar su da suka bari ka samu makafartan su ma da suka bari kuma za ka samu gidan fusun da suka gina kasu jamusawa da zo da gina gidan fusun da kuma kuma gidan shari'a ya aka yi wannan bini na ideya ya samu wani matsayi a ƙasa kawai musamman wajen kafa gudanar ruwa wanda yake a ƙasa kan mutum a bashi wajen karfafa hasken wutar jirgin bayan sun kafa makarantu su jamusawa da abin da ya sababi ya kai sababi a jamusawa na suka tashi daga cikin makarantu suka kuma da ko makarantu na zama da yara matasa su zama da su malaman cocin din hmm. gaba daya wato ga eje na da wani lamba da yake da shi wato paul biyan nan ya yi makaranta eje domin lokacin makarantar shi ɗaya ne hmm. na wannan kiran shi seminar na zama abin a cikin eje to jamusawa sun dan jajiki da suka zo yakin duniya na farko tukuna hmm. ya fara sa suka ja jiki aka zo aka yakin duniya na biyu shi aka kwace musu duk wani mallakar su da yake kasashen Afrika. ba taba tambaya na akan asalin da ba na farko kenan kuma muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske madalla alhaji aida na sha mun gode da wannan gudunmawa da ka ba mu musamman a wannan shiri na dan gari wanda gidan radio sashen hausa na murya amurka wanda ke can kafa a washington dc gunduman columbia yake kawo muku a kowane lokaci kuma za ku iya taron mu a bangaren mu daban-daban musamman na facebook ko youtube namu sannan kuma da instagram da sauran bangarorin na yanan gizo-gizo da wannan ne ni muhammad awul garba na shehin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani lokaci idan mai kowa mai koma ya kai mu da garba awal da wannan shiri yanzu kuma ga kaɗan daga saƙonin da kuka aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange waya wuri. Ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna marhabin da rage farashin man fetur zuwa Naira 899 da matatar man dangwata ta yi. Da fatar masu sayar da kayan masarufi za su bi sahu don talaka ya gani a ƙasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Musa Malam Indu Kazawai, Nijar, tare da Sanusi Maɗatai da Garbu Kazawai da Ibrahim Manzozo da Suraji Mai Nama Kazawai, Nijar. Suka ce a gaskiya kai hari kan ayarin motocin dakon kayan 'yan kasuwan Nijar. kalubale ne babba ga kungiyar aes da tattalin arzikin 'yan kasuwan nijar muna addu'ar allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan yanki To a gaida sarfilu a gaida eh, baban amal. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya.